بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاح من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك محبة صحابتي وقرابتي كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق كتب الأنصار وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله من الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولكرامته يعني بني هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا انه قال احب الله لما يبلوكم به من نعمه واحبوني لحب الله واحب اهل بيتي لاجلي واما محبه الرب سبحانه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 na ranar talata daren laraba shida ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر shakin مال من shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin 52 ko a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci mai albarka wannan kuma shi ne na casa'in da 96 muna nan dai akan gabar san Allah ko kuma almahabba wanda ibn taymiya yana ta kwarara mana bayanai a kanta, kuma har zuwa yanzu dai bai kare ba babu mamaki idan wannan gaba ta ɗauki wato ta kwashi a shafuffuka masu yawa a cikin wannan littafi domin ita ce tushe kamar yadda muke ta faɗa muna nanatawa ita ce tushe mahabbatullahi hiya al ita ce tushe duk sauran al-mahabbat idan sahha ta'bir dukkan wata mahabba far'un ne min mahabbati subhanahu wa ta'ala san Allah shi yake haifar da san annabawan Allah shi yake haifar da san waliyan Allah da salihai shi yake haifar da san ayyuka na kwarai san Allah shi yake gadar da kin shirka da kin masu yin ta da kin dukkan wani abin da Allah yake ki domin ya ci karo da san Allah saboda haka ga ashe ka cokam addini gaba ɗaya idan ka dunkule shi zai shiga karkashin almahabba ne mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala malam ya gaya mana yace alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cike suke makil da bayanin gurare daban-daban da suka yi bayanin Allah madaukakin sarki yana son bayan sabuminai su ma kuma suna son shi Allah yake wallazi da abadu ashaddu hubban lillah yake yuhibbuhum wa yuhibbuna yace ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili dukkan waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa muminai suna san Allah sai kuma ya kawo hadisai waɗanda suke nuna haka yace wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله به كما يكره أن يلقى في النار منذ صلى الله عليه وآله وسلم يفعل يكي شوى صفوفي قداؤك ثلاث أي ثلاث صفات صفوفي قداؤك من كن فيه وأن تسك ذن تعرض شيء ma'ana dukkan wani wanda yake da waɗannan sifofi guda uku da halawatal imani to zai samu ɗanɗano zaki da garɗi da daɗin imani a zuciyarsa matukar yana da waɗannan sifofi guda uku to zai ji daɗin imani a zuciyarsa imani zai masa daɗi zai kwanta masa a ransa waɗanne sifofi ne annabi ya ce man kana Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gurin shi sama da waɗanda masu ba wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sifa ta biyu da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadhahu Allah minhu kaza yakrahu an yulqa fil nar da wanda ya kasance yana kyankyamin komawa cikin kafirci kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta bayan ubangiji yake kyankyamin komawa cikin kafirci bayan ubangiji ya kubutar da shi daga kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta waɗannan sifofi guda uku su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zayyana ya ce duk kuma wanda yake da waɗannan sifofi guda uku to babu shakka zuciyarsa za ta ji daɗin me ake nufi da imani za ta ɗanɗana abin da ake cewa imani imani zai zama masa abu ne mai daɗi a ransa ma'ana ba zai ji wahalar biyayya ga Allah ba ba zai ji wahalar da'a ga Allah ba ba zai ji wahalar saba wa zuciyarsa ba ko ya saba wa shedan ko wanda ko duk abin da yake ya saba wa san Allah da manzansa zai ji addini ya zama masa mai sauki fiye da yadda yake jin saukin kwankwadar ruwa zai ji yana son addini fiye da yadda yake son kansa saboda waɗannan sifofi sun samu gurbin zama sun samu gindin zama a cikin zuciya sifa ta farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahadda ilayhi mimma siwahuma ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu wannan ita ce sifa ta farko mahabbatun ma ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu san Allah iri biyu ne ko mataki biyu ne akwai mahabbatun ma allati hiya wajiba akwai mahabbatullah allati hiya mustahabba akwai san Allah da yake wajibi ne akwai san Allah da yake mustahabbi idan ka san Allah da yake wajibi shine ka yi imani da Allah ka bi ayyukan da ya wajabta maka ka yi aiki da su ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta maka sannan kuma ka yi haƙuri akan abin da ya ɗora maka na ƙaddara wannan ita ce sanda wannan shine sanda yake wajibi almahabba allati hiya wajiba wato san Allah da yake wajibi shine aikata ayyukan da suke wajibai wanda Allah ya ce a aikata su da barin ayyukan da suke haramun ne wanda Allah ya ce a bari da hakuri akan kaddara kan abin da zai same ka na bala'i wannan wajibi ne kowane mumini ya zan yana tare da wannan saboda ka gwargwadon yadda zai rike wajibai ayyukan da ubangiji ya ɗora masa gwargwadon yadda kuma zai kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta masa gwargwadon yadda wannan soyayya ta wajibi za ta haɓaka sannan gwargwadon yadda zai bar wani aikin wajibi da Allah ya wajabta masa ko ya aikata haramun da Allah ya ce ya bar shi gwargwadon yadda wannan soyayya kuma za ta tawaya a zuciyarsa saboda haka wannan shi da tushen imani wanda imani baya cika dai da shi Samun sa yana nuna cewa imani ya inganta ya samu gurbin zama a zuciya rashin wannan kuma yana nuna akwai matsala tare da imanin mutum soyayyar da take kuma mustahabba ce ita ce aikata ayyukan da ba na wajibi ba na nafilfilu wanda ubangiji bai wajabta maka aikata su ba amma kuma idan ka aikata su za su ƙara jawo maka kusanci zuwa ga Allah ubangiji zai ƙara jawo ka kusa da shi ya kuma ƙara kula da kai ya kuma ƙara baka wani matsayi na musamman matsayin da ba kowa ne yake samun shi ba wannan matsayi ne na waliyai waɗanda suke suna da wilaya khasa ba wilaya amma ba shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna a cikin hadisin da ya ruwaito daga ubangiji Allah madaukakin sarki cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi kaga wannan mahabba ta wajibi kenan sai kuma yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wannan mahabba ta nafila kenan kaga ta farko wajibi ce ka yi wa Allah ka aikata farillar da Allah daura maka kamar haramun da ubangiji ya umarci ka kabari wannan wajibi ne bangare na biyu kuma mustahabbi ne bangare ne na al-muqarrabin waɗanda suke makusanta zuwa ga ubangiji to ta yaya za mu so Allah ta yaya za mu samu wannan mahabba a cikin zuciyarmu mutum yana samun mahabbatun lahi min ma'arifatin lahi subhanahu wa ta'ala duk sanda ka san Allah to a lokacin kakan ƙara samun soyayyar ubangiji a zuciyarka ba za ka san Allah ba sai ka san sunayensa da sifofinsa ka san azamarsa girmansa da isarsa ba lokacin ne ka san Allah don haka in kana son ka samu soyayyar Allah a cikin zuciyarka to yi kokari ka san sifofinsa da sunayensa ka san kuma abubuwan da suke nuna azamatillah girman ubangiji wannan shi zai haifar maka da mahabbatullahi fi qalbika shi zai haifar maka da san Allah a cikin zuciyarka to sanin Allah da sanin sifofinsa sani na kamala shi yasa waɗanda suka fi sanin Allah sun fi san Allah shi yasa annabawa san su ga Allah ya ɗara san kowa ga Allah saboda sun fi kowa sanin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shi ga ubangiji ya ɗara na kowa domin shi ne a'lamuna billahi wa atqana bi ya fi mu sanin Allah ya fi mu jin tsoron Allah saboda haka san shi ga Allah sai ya ɗara na kowa ya wuce na kowa za ka gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon kuma yadda san Allah zai haɓaka a cikin zuciyarka sai bangare na biyu ce mahabbatu rasulillah san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya dela yana san manzan Allah sama da yadda yake san kowa sama da yadda yake san komai to shin san manzan Allah wani abu ne da kawai ake furta shi da harshe a faɗe shi da baki wani abu ne da kawai za a rika alfahari da shi ana kafafa da shi ana fariya mutum ya rika cewa ina san manzan Allah da bakinsa kawai a san manzan Allah mahabbatu littiba'i wal amal so ne na aiki so ne na bin annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kama. wanda ita ce alama ko gagarumar alamar da take nuna kana san annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai ce yana san annabi sallallahu alaihi wa sallama to dole sai ya ci wannan jarrabawar an gai shi yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a bakin gwargwado yana san sunnar ta bakin gwargwado yana aiki da ita bakin gwargwado yana yada ta bakin gwargwado yana kokarin saninta ilmantar wannan sunna din da ilmantar da ita bakin gwargwado wannan shine alamar da take nuna cewa eh hakika maganar da ya faɗa da cewa yana son manzon Allah da gaske yake amma da zarar mutum zai furka furta ina son manzon Allah da baki amma kuma gabansa duka suna karyata shi ayyukansa duka suna karyata shi yana yin ayyukan waɗanda ke waɗanda ayyukan mutanen da suke kin manzon Allah suke yi to babu shakka wannan da'awar ta cewa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba za mu ga malamai abin da suka faɗa kenan cewa muhabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ad-dalilu ilaiha ittiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam abin da zai maka jagora ya ja hannunka zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akan turban sa shine kai masa biyayya kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka kaga ashe muna da mizani muna da ma'auni wanda yake nuna gaskiyar san annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma san da yake na ƙarya ne bara gurbi ne dan jin ma'aunin ko shine ittiba'us sunnah wato bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa tarku mukhalafatihi da barin sabawa annabi sallallahu alaihi wannan shine ba'u ba'u ne wanda yake ba da wahalar fahimta ko ba da wahalar ganewa kuma kowa ma zai iya daukan wannan ma'aunin yayi awo da shi ya gane ba ma'auni ne da yake bukatar sai ka yi digiri sannan ka iya amfani da shi ko sai ka yi digiri na biyu ka yi masters ko sai ka yi PhD sannan za ka iya daukan wannan ma'aunin ka sarrafa shi a ma'auni ne mai saukin sarrafawa duk wani mai musulmi mai hankali zai iya sarrafa wannan ma'aunin sababin ya auna nashi imanin ko ya auna imanin wani ko da awar wani ta san annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ma'aunin yayin da dan adam yake jin yunwa bukatar sai ya ci abinci kuma wannan abincin ta kowace irin hanya inda zai je bakinsa ya shiga cikin to shi kenan ya samu abincin da yake so ya samu abin da yake so ya amfani da hannun dama ya kai wannan abincin bakinsa zai wuce zuwa cikinsa bukatar ta biya in ya amfani da hannun hagu haka to yayin da ya zo zai yi amfani da hannun hagu ya ci wannan abincin ya biya wa kansa bukatar yunwa sai sunna ta ce da shi la ko kusa kada ka yi amfani da hannun hagu sunna sai ta daka masa tsawa sai ya dawo ya yi amfani da hannun dama kaga anan ya ansa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya tashi zai sha wani abu sai ya tafi zai ɗauki abin da hagu ya kai bakinsa sai suna ta daka masa bawa ta ce la biyadika liyunna da hannunka na dama sai ya dawo da abin hannunsa na dama sai ya kai bakinsa ya sha da hannun dama ka ya amsa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani yake cin abinci gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu annabi yace saninka da dama sai ce la astati ce la astati yace ba zan iya ba annabi yace hannun dama yace ba zan iya ba annabi ya ce to je kaza za ka iya ba daga wannan lokacin bai ƙara daga hannunsa na dama ba wato hannun ya shan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ka baki da baki kana zaune kana ganin shi ce da kai yi kaza kamar yadda yake faruwa tsakaninsa da sahabbansa ko kuma sunnar sa ta kirawo ka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa na kasa duk da babu bambanci tsakanin wanda aka zai ce da shi ke da hannunka na dama gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune gaba da gaba da wanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama za ta ce da shi kul bi yaminika duk ɗaya ne babu bambanci saboda haka alamar ko ma'aunin da zai nuna biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine amsa kiran sunnar sa yayin da sai shela ta yi kira zuwa ga aika wani abu ko ta yi kira ta tsawatar a bar wani abu wannan ma'auni ne da yake nuna haka yayin da ka saba wa san zuciyarka ka aikata abin da sunna take so to wannan alama ce ta cewa eh babu shakka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shiga zuciyarka ya samu gindin zama ya kankare a cikin zuciyarka yayin da kuma ka rinjayar da abin da zuciyarka take so ko abin da shaidanin ka yake so ko abin da kai mutane suna so to alama ce da take nuna akwai rauni a cikin soyayyar da kake da awa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta fuskar ma'asiya kenan ta fuskar saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin saban Allah sannan akwai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bid'a wato ta hanyar kirkiro wani abu dan ya zama makwafi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita bid'a munanta tana wato gata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana fito na fito ne da sunna tsakanin ma'asiya mai ma'asiya yana jin cewa wannan sunna ce wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi kuma akwai maslaha a ciki amma kuma zuciyarsa ta riya masa wani abu da gangan sai ya bari ya saba wa manzon Allah amma a ransa ya san cewa wannan na manzon Allah ne kuma ya fi kaga wannan asi ne mai sako ne shi kuma mai bid'a gani yake a nashi da ya kawo ya fi na manzan Allah kuma ya kamata a kawar da na manzan Allah shi a ɗauki nashi cikin su wanda ya fi muni babu shakka mai bid'a ya fi muni domin shi a nan yana aje kansa a matsayin tsara ko abokin gasar manzo sallallahu alaihi wasallama yana so yayi kafada da kafada da manzon Allah manzo Allah ce ga abin da za a yi a matsayin sunna shi kuma sai ya kawo nashi ma'ana a kyale wancan ga wanda za a yi shi za a samu lada idan an yi to shi yasa bid'a ta fi muni wajen cin karo da kafsawa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa babu inda za a kawo bid'a sai an tayar da sunna inda za ka zaunar da bid'a to sai ka ce sunna ka tashi daga gurin sannan ka zaunar da bid'a a gurin ita kuma ba a ce kauce wa sunna za ka yi za ka batta a gurin ta za ka yi dabara sai ka kauce ka yi kai wani guri daban amma ita bid'a ta take sunna ta tashi ita za ta zauna a gurin ga ya fi ni to duk waɗannan alamu ne da suke nuna cewa akwai ainihin matsala wajen da'awar san mutum da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya kasance yana fifita wani abu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan duk inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi take to anan kuma aljanna take anan maslaha take inda kuma duk sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake to anan kuma wutar jahannama take anan kuma azama take anan barnar take saboda haka lokacin da ka zo ga wani abu an ce sunna ne kai kuma ga abin da zuciyarka take so sai zuciyarka ta rika fizgarka zuwa ga wancan abin to tsaya ka yi tunani wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama a karkashin ta aljanna waccan kuma wancan saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sabo kuma da kake so kai a karkashin sa wuta ce ta jahannama idan ka bi sunna abinda za ka kai ka gare shi shiga aljanna in ka bi sabanin sunna abinda za ta haifar maka shiga wutar jahannan. to aiwatar da hankalinka da tunanin awakin karshe me zai haifar idan yi wannan ko yi wannan shi zai sa ka rinjayar da janibin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ko da zuciyarka tana kan abin kana jin kuma a lokacin kai ka fi sha'awar abin to ka tuna cewa a ina aƙiba mai kyau take a sunna كوكو أخاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال فمن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وأنا شفاء الجنة إلى ذلك زيت فيه أشي كاكا أبن ديكي فارد السنة شفاء الرامر أبنجي شفاء شفاء الجنة أبن ديكي استرد ساقا ومنظور صلى الله عليه وسلم شير أوقع شكين أذابا الله شيء فعل الذي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة sai yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hirdin su shiga taitayin su su shiga hankalin su kada wata fitina ta same su fitina ana fitina a addini ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ranar gobe kiyama abubuwa guda hudu kamar yadda kazin iya zai ke faɗa da wasu malamai su suke sawa ka so abu ko ka so mutum abu guda hudu abu na farko an yajlaba laka manfa'atan abu na biyu an yadfa anka madarratan abu na uku an yakuna za khilqatin jamila abu na hudu an yakuna za khuluqin jamil waɗannan abubuwa guda hudu su suke sawa ka so abu abu na farko kana san mutum watakila ko dan ya jawo maka wani amfani wato ya sabbaba maka wani amfani a rayuwarka kaga wani maslaha tare da shi ko ka so shi saboda ya kaɗe maka ya ture maka wata cuta akwai wani abu mai cutarwa da zai same ka ya yi ƙoƙarin ture maka da ije maka wannan cutar ya raba ka da wannan sai ka ji kana san shi ko kuma saboda a halittarsa halittar abin halitta ce mai kyau za ka rika zuciyarka ka ji kana son ganin abin kana son zama da shi ko kuma ya zan abu na hudu ya zan yana da ɗabi'u da halaye na kwarai waɗannan abubuwan guda hudu su suke sa su ne asbabul mahabba su ne dawafi fitriya dawafi gariziya na mahabba su ubangiji ya dasa a cikin zukatan bayansa wanda a dalilin su suke ji suna suna san abu saboda za ka so wani abu ko wani mutum saboda ya jawo maka wani amfani idan ka duba duk cikin halittun ubangiji babu wanda ya jawo maka wani amfani ya zo maka da wani amfani kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi dan babu wani amfanin da zaka samu a duniya sama da ka samu sama da sama da shiriya ka zama musulmi ka zama akan tafarki madaidaici babu wani amfanin da zaka samu a lahira sama da aljanna ashe kaga kololuwar amfani na duniya da lahira a sallallahu alaihi shi shi zo maka shi shi zo maka da abin da zai maida kan mutum ya bambance tsakaninka da tsakanin dabba shi ya zo maka da abin da zai maka jagora zuwa ga shiga aljanna da samun rahmar ubangiji da yardarsa akwai amfani da fi wannan babu ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah kakab babu wani wanda ya kawo maka wani abu a mai amfani sama da abin da manzo ya kawo maka shi saboda ka kaga ashe akwai abin da zai saka so shi sama da kowa sannan idan an ce saboda daf'il mazarra ne babu wanda ya kare ka daga fadawa cikin halaka da cutuwa da kaskanta irin manzo sallallahu alaihi wasallam dan shi ya zo maka da koyarwar da za ta zama shabaki tsakaninka da fadawa cikin dabbanci da tumasanci da rashin hankali da rashin tunani da rashin sanin ya kamata babu wanda ya kawo maka irin wannan koyarwar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ita shi ya zo maka da abin da zai kare ka daga fadawa cikin wutar jahannama na gobe kiyama ya zo maka da koyarwar da idan ka rike ta ubangiji zai tsere ta kai daga shiga wuta kada a cikin babu wani wanda ya zo maka da abin da zai kare ka daga fadawa cikin halaka ko wani abu mai cutarwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da irin ashe in dan wannan dalilin zaka so babu wanda zaka so sama da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ana maganar halitta ce yadda zaka ji kana son abu saboda kansa ka ji kana son wani gida a ce zaka ne saboda kaga irin yadda gidan ya haɗu ko ka ji kana son wata mota saboda kyanta ko ka ji kana son ka zauna a wani lambu a wani gidan gona tsuntsaye suna ta koke koki wani ruwa yana gudu wata fulawa na kakkadawa kashi kawai kana son kai ma ka nan ba don kuma saboda kyan gurin da kyan yanayin gurin kashi wani gyangyaɗi yana ɗaukar kamar ma'ana sai <laughs> ba gajiya kai sai ba ba kuma kana gyangyaɗi Ba mai gyangyaɗi mara ma'ana to kashi kana son abu saboda kyanta a duk duniya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyau shi yasa masu sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa sai dai su kwatanta wani lokaci in suka kalle shi haiba ma sai ta hana ci gaba da kallon kamar yadda amr ibn al-as yake cewa ina lokacin da ba na musulmi babu wanda na sana'i gani irin manzon Allah bayan kuma na musulunta babu wanda na ji ina so kamar manzon Allah in na zauna gaban shi ba na iya kafa masa ido saboda yadda yake cika min idanuna da kwalcini annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya ba shi sifofi na kamala na halitta zaka ji yadda zaka sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ne a dan kwatanta a gaya maka cewa ga yadda sifanta take idan an ce annabi yusuf alaihi salam wanda bai kai manzo sallallahu alaihi wa sallama kyau ba annabi ce an ba shi shatra husnul dunya ya. rabin kyau da yake duniya duk Allah ya tattara ya dunkule ya sa wa annabi su alaihi salam to ina ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga idan dan kyau ne za a so babu wanda za a so sama da shi idan kuma za ka so ne saboda al-khuluqul jabir to annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya sifanta shi da sifar da da duk duniya za ta haɗu ba za ta iya sifanta shi da wannan sifa ba wa innaka la ala khuluqin azim duk masu fasahar duniya su haɗu ba za su iya ba da wata kalma ko wata jumla da za ta fito da ma'anar wannan ba ba wannan Allah abinda Allah ya faɗa din ba shi yasa lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن أكثر بيت يا نبي أنت النبي صلى الله عليه وسلم تكي القرآن يا نبي أنت وتكررت القرآن تكب دكا ولا هالو ولا هالين كيرك da alkur'ani ya faɗaitar yayi kira zuwa gare shi annabi na da shi akwai wata ɗabi'a ta kwarai da alkur'ani bai ce ai babu ita zaka dukkan wata wata ɗabi'a ta kwarai ta mutunci da alkur'ani ya ce wa musulmi ya yi to annabi ya yi ta ashe kaga idan za ka so mutum ne saboda ɗabi'unsa na kwarai babu wanda ya cancanta a so shi sama da annabi sallallahu alaihi wa dukkan asbab dalilai da za su so da za su sa a so annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan dalilai da za su a so mutum ko a so abu sun tattara tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ashe ya kamata ya kasance a zuciyar bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayin soyayya sama da ta kowa shi yasa ba za ka bi babanka ba ba za ka bi babanka ba ba za ka bi ka ba ko ka ko shugabanka akan abin da karara ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da suke da shi na falala da ni'ima da kyautatawa akan ka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ninkin barinkin wannan akan ka ashe ya kamata soyayyar ta yi rinjaye yace wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda yake son mutum ba dan wani abu yake so ba yake kan shi sai dan Allah kaga wannan yana koma shi ma zuwa ga mahabbatillah ka ji cewa kana son mutum ba dan wata maslaha ta duniya ba a kana kan shi ne li zatillah ba dan ya dada maka ba sai yadda gobe idan ya bata maka ka ji ba ka san shi matukar kana so ka yi masa soyayya ta Allah to ka so shi dan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wanda ya cika imani a ruwayar Mu'az ibn Anas yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah wa anka'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk zai bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya ki dan Allah ya aurar dan Allah annabi yace faqad istakmala imanahu wanda ya cika imaninsa ya zo da wata mahabba wacce take nuna wala'insa ga Allah wannan alqadar min alwala'i wal bara' ka so dan Allah ka ƙi dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah wannan gwargwadon wannan wala'in da za ka yi dan Allah yana daga cikin abin da yake nuna kamalar wala'in ka ga Allah ba zai rushe maka aslul wala'i ba lillah ba zai fitar mutum daga musulunci ba dan ya yaki wani ko ya ya ya ya so wani ba dan Allah ba wannan ba zai rushe masa musuluncinsa ba amma kuma ya samar masa da wani tasgaro wani gibi a cikin imanin wanda wannan gibin da wannan tasgaron ba zai dinke ba sai idan ya gyara halinsa ya so dan Allah kuma ya gidan Allah sannan cewa man kana yakrahu an yarji'a bil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa bin nar da wanda yake kin yake kyankyamin a jefa ya koma cikin kafirci bayan an bayan Allah ya tsirar da shi daga kafirci kamar yadda yake kyankyamin a jefa shi cikin wuta wato ya je yana kin kafirci kamar yadda yake kin wuta a jefa shi cikin wuta ya ji haka yake ji ko ma ya ji cewa gwamma a jefa shi cikin wuta akan yayi kafirci kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya wa kana an yulqa fi nari أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه أرواية ابن حبان منذ صلى الله عليه وسلم يجي وكان أن يلقى في النار يا زما يدي يجي أجيب عشاء وتي قولي قلبك يا قسم ون سما ده يقوم أشكين كافر تبين الله يتولى الدشيلة كوري وتو ذكرت أبو بوا دابيني وندبايا baya san fadawa wuta baya san kuma komawa kafirci dukkan su abubuwa ne biyu duk baya san su amma kuma ya zama tilas ya zaɓi ɗaya ya zama tilas ya zaɓi daya sai ya zaɓi wanda ya fi masa sauki wannan da ya fi masa sauki din sai ya zama kamar shi yake so kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya ya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji gara kurkuku na fi son kurkuku sama da abin da matan da suke cewa zaman kurkuku ba wani abu ne mai daɗi ba wani abu ne da zuciya ke sha'awa wanda mutum zai more da shi ba haka ne ba to amma yanzu tun da an sa shi a gaban abubuwa guda biyu aka ce kila ke zaɓi ɗaya duk kuma ba ya san su to wanda ya fi masa sauƙi shi zai zama to ya zaɓi faɗawa a cikin wuta shi ya fi masa sauƙi sama da ya koma cikin kafinci kamar yadda wani bawan Allah da ake kira cikin tabi'ai ana ce da shi a babu sulaimi ake cewa da shi idza ujjidat an-nar idza ujjidat narun faqila man dakhalaha naja min jahannam in aka rura wuta aka hura wuta aka ce duk wanda ya fada wutar nan to zai kubuta kuma daga fadawa wutar nan. wato a hura wuta a duniya ki duk mai so ya kubuta daga wutar lahira to zai shiga wannan wutar aka kunta tadkhulaha tadkhuluha ki kai yanzu zaka shiga sai yake cewa aksha أن أن تنقطع نفسي فرحا قبل أن أصل إليها ni abinda ma nake tsoro kada saboda farin ciki na samu abinda nake so in mutu kafin ƙara sabura ba wani maganar ya shiga a'a ya tsoron ki kan baya mutu bai je ba saboda farin ciki ga hanyar shiga aljanna ba haka bayan Allah ciki za su fifita dukkan wata azaba da dukkan wata wahala ta duniya akan su koma kan kafircin na'am akwai abin da ake cewa al-ikrah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan yana nuna cewa an tilasta maka amma zuciyar na nan da imani maganar kuma da ake yi a'a ka koma kafircin ma'ana zuciyar ta dawo ta yadda da kafircin shi ake magana Don kada wani ya ce to a nan ina illa man ukriha illa man ukriha tana nan idan qalbuhu mutma'innun bil iman amma idan zuciyar za ta rabu da imani to gare ya wuta shi ne abin da hadisin yake cewa sannan kuma wannan mataki ne na wasu manyan bayan Allah akwai bayan Allah da ko da za su halaka za su zaɓi halakar akan su koma akan su yadda da kafin ko da da baki mun a cikin sahabbai an samu wannan abdullahi ta huzafa abdullahi ta huzafa lokacin da aka aka aka abin rumawa suka kama shi suka ainihin samu mai suka tafasa suka tafasa mai a duro aka ɗau musulmi ɗaya aka jefa shi yayi fata-fata aka ce da shi to kai ma za a jefa ka ciki ko ka shiga addinin kiristanci kafir cewa annabi sallallahu alaihi Ya yace ba zai koma kiristanci ba ko ba zai kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kama shi za a tafi da shi sai ya rika kuka sai a da da shi ya karaya ya karaya a da da shi zai yadda ya kafirta za ka da da shi ce yaya to yanzu ka yadda yake a yana nan akan matsayin shi to amma me yasa kake kuka shi kukan da yake yana tunanin faransa guda ɗaya ce da zarar aka jefa shi wannan ran ta tafi ba shi kenan ba zai ƙara samun wannan abin ba wato wannan jefawar ɗaya za a yi masa saboda ka shi bakin cikin da yake kenan ya zo a ce rayukan sakari ne a jefa shi a tattake a kuma jefa shi a to kaga wannan shi zai baka misalin wa man yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar ko kuma رواية ابن حبان وشيء ذات فتو ده أبن سوسي وكان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود من أن يرجع في الكفر بعده إذ أنقذه الله منه mutumin da yake bauta wa Allah tare da yana san abin yana shauƙin abin yana jin sanyin abin yana jin daɗin abin baya jin wahala ko kaɗan yana kamar yana yana kwankwaɗa ruwa kamar da aka kwankwaɗi ruwan sanyi lokacin tsananin zafi ko bayan ka kai azumi kaga wani abu da kake sa'awa kake so kake shauki kuma ka samu daɗi za ka ji kai a duniya akwai abin da ya kai ruwan sanyi daɗi saboda ka yi cikin zafin rana ga azumi to ka ji ibada da da'a haka ke jinta mutumin da yake bauta wa Allah da irin wannan zuciyar yake jin bautar Allah haka man haka da mutumin da yake yaƙi da zuciyarsa zuciyarsa ba ta so shi kuma yana tirsa sata yana matsa mata yana yaƙarta yana bautawa Allah din cikin su wanne ya fi wannan ko wancan eh eh wanda baya gamuwa da wata matsala kamar ka sha ruwa ruwan sanyi har ba ku da matsala da yake gamuwa da ita wannan kuma yana gamuwa da matsala zuciyarsa na kin abu amma kuma yana suna ta suna kara wato irin irin kare mai biri jini din nan haka take sai ya buta Allah eh fi ya bi kamar yadda wasu ke cewa nabi ya fi saboda shi akwai matsaloli da yake gamuwa da yana fafutuka da su amma duk da haka bai bari ba sai ya gallabi matsalolin ya bauta wa Allah wanda kuma ai ba wani matsaloli da yake gamuwa da su amma magana mafi karfi shi na farko ya fi saboda na farko shi ne matakin annabawa ilika ba shi ne matakin annabawa ba ne matakin annabawa saboda yadda suke san Allah komai ya zame sauki da mu an gane ku san Allah din ya nike musu duk wata wahala ba a ganin in ba ba su shiga cikin ibadar ba ba na jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake cewa ara'na bis salati ya bilal eh? wa ju'ilat qurrata aini fi sala. manzo Allah sai ce wa bilal kiran sallah ka sa mu samu hutu wato mu shiga sallah don mu samu wata wani hutu mu samu wata raha. kai kuma in ka gama sallah ne kake samu <laughs> kake a cikin damuwa kake shi kuma za Allah in yana son ya samu hutun sai ya fara sallah sai ya samu rahatan bani kaga mu ne na biyu ya sa muke ta cewa na biyu ya fi amma na da ya fi مالا يجب بل محبة رسول الله والأعمال والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله mana yace san annabi sallallahu alaihi wa sallama da san ayyukan kwarai sallah azumi zakka gaskiya biyayya ga iyaye ayyukan kwarai na wajibi waɗannan duk sun wajaba ne bai mahabbatin lahi saboda san Allah kamar yadda muka faɗa san Allah shine asali shine tushe san annabi sallallahu alaihi wa sallama da san ayyukan kwarai da san bayan Allah na kwarai duka suna tana wajaba wannan san yana wajaba ne saboda san Allah كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين كما كبر يدعو أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشي والذي نفسي بيده نارا لو أن ليس أهلنسا لا يؤمن أحدكم لا ينكب زي إيماني با حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فما دكتك متاني وانا حديث بن السيد كان حديث بخاري لمسلم حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أبو هريرة يروي سوق تنقشنسا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده بعض والناس أجمعين أرواي أبو هريرة وفي سيد البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال cikin da yawan bukari sai da umar Allah ya da shi ya ce wallahi ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa bin nafsi yace ya rasulullahi lalle tabbaci hakika na fi san ka sama da komai sai dai rai fa lahu فقال له Allah ya ce wa umar la ya umar har yanzu ba da saura umar hatta akuna أحب ilayka من nafsika sai na fi soyuwa a wajen ka sama da ranka qala fa wallahi yace to na rantse da Allah la anta ahabbu ilayya bin nafs na fi son ka sama da raina qala ana ya umar ce yanzu sa soyayya ta cika umar yanzu ne ta cika wani hadisi sahihi yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama game da abdullahi bin hisham ya rawaito yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa akhidun bi yadi umar ibn al-khattab yana rike da hannun umar فقال له يا رب فقال له عمر sai Umar ya ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa bin nafs soyayya biyu iri biyu ce akwai al-hubbu bi tabi'i ko al-mahabbatu bi tabi'i akwai al-mahabbatu bi nafsiya akwai al-mahabbatu bi tabi'i soyayya ta dabi'a ubangiji ya saya maka wata soyayya ta ɗabi'a kamar yadda mutum zai je na san babansa ko yana san ƴaƴansa ko yana san matarsa ko yana san wani da ya kyautata masa ya masa isani ko yana san ya ji daɗi ko yana son ya kare lafiyarsa wanda duk soyayya ce ta ɗabi'a jibiliya ba ikhtiyariya akwai soyayya ikhtiyariya ka ji kana son wani ba dan wani dalili ba wanda yake mubashir na kai tsaye ba dan ya maka wani abin da bai dadada maka ba ba dan ya hana ka ya kare ka daga wani abu ba dan yana ya zama mahaifinka ba ba dan ya zama mahaifiyarka ba dan ya zama matarka ba ko ƴaƴanka a'a mahabba ce ikhtiyariya ka so shi saboda wasu asba to sai na umar da farko sai ya magana akan mahabba da tsabari mahabba ta dabi'a sai ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama kai ka fi soyuwa a gurina sama da komai sai sai raina wani cike ba abba ta tabiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya musar da shi cewa ba wannan ba ka yi min so so na ihtiyari so na zabi ka cire batun ranka da ƴaƴanka da matanka da duk komai a wannan lokaci ka ji cewa ne ne a gaba sanda kake min na ihtiyari shi ne a gaba sama da komai lokacin da ya faɗakar da shi sai ya faɗa shi yasa da ya dawo zai sake ba shi ansa sai da ya kuma yin rantsuwa wanda yake nuna cewa haka abin yake a zuciyarsa sai ce fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi qala al'ana ya umar annabi ce yanzu ne ma'ana al'ana kamulatul muhabba ya umar yanzu ne soyayyar ta kammala ta cika ya umar wanda yana nuna kenan san annabi sallallahu alaihi wasallama gaba yake da san ran da kake da shi ranka ya zama ka da san annabi sallallahu alaihi wasallama saboda komai har rayuwar ka ba kaga wannan cikin su soyayya ina da za mu tsaya nan domin lokaci ya yi a hadisan da za mu shiga suna magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qarabatihi wato san sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma danginsa wannan matashiya tana da amfani sosai musamman idan muka tuna cewa yanzu muna cikin muharram a wannan wata na muharram wata ne waɗansu suke amfani da shi don cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna amfani da wannan don la'antar wasu bayan Allah suna amfani da wannan dan musgunawa masoya waliyan Allah waliyan Allah na hakika idan ana maganar waliyan Allah na hakika to waɗanda ke jagorancin wannan tawaga su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wanda ya taɓa waliyan Allah na koli koli wasu suna amfani da wannan dama su mai da la'antar wasu bayan Allah a matsayin addini kwanan nan na yi shiri a cikin gidan a rediyo a ciki nake cewa babu inda la'anta zalla ta zama addini kawai ta zauna ka yi ta la'anar wani kamar kana subhanallahi subhanallahi ka bai da la'antar wani kamar kabbara Allahu akbar ko alhamdulillah <coughs> babu inda aka shar'anta wannan ya zama da zagin wani wanda ya koma zuwa ga Allah ya zama shi ne addininka wannan babu shi aka cewa la tasuddul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam kada ku rika zagin waɗanda suka riga suka mutu yanzu sun je sun gaske abin da suka riga suka aikata da na faɗi wannan sai wani ya ce ya yi wotis yana tambaya na ce la'ana ba addini ba ce ya zan yi da tabbace da to kaga wannan hauka ne sai ya zai yi da tabbas ya da idan ba cewa tabbas ya da qur'ani qur'ani duk wani harafi da yake cikin sa duk wata jumla duk wata kalma qur'ani ce kuma tare da falala qur'ani akwai maganganun yahudawa ma da Allah ya to mana idan ka karanta wannan kana da ladan wanda ya karanta qur'ani ko da ko magana ta zuwa ga kyau wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula idan mutum ya karanta wannan sai a zo rubuta masa alhaki a'a laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya maganganu marasa daɗin faɗa wa qalu taqaddama Allahu walada suna nan da yawa ubangiji zai yi hikaito maka abin da ya faru ubangiji ya gaya mana abu da da shi da matansa sun yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sun halaka suna wuta ba shi kenan ba an gaya mana shi kenan sai zama ka Allah shi ne wa abula, Allah shi ne wa abula Allah shi ne wa abula akwai inda aka tara saba ba kuma ya tabbata da dadin tana kuma ta da tana da ana karanta amma ba idan ka tara saba ka zauna in za ka kwanta ka tsina wa abula in ka tashi da safe kayan ne ka tsina wa abula in za ka sa takalmi ka tsina wa abula za ka ci abinci ka ce ai Allah ce tabbata da abula kaga da ka a ka wannan mahaukaci <laughs> saboda Allah ce tabbata da sai ka mai da wannan zikiri suna kaga wannan kiɗe bewar tunani ne ka zauna kana tsine ma wani kuma aka tashi tsinewa za a ebo tsinuwar da babban mataki za a ce Allah ka tsinewa maƙiyan abin da Allah ka tsinewa banu umayya na da da na yanzu har zuwa tashin kiyama wai har zuwa tashin kiyama to mu wata al'umma da gaba ɗayanta gaba ɗayanta ta zama haka babu ita babu ne al'ummar da ta fi wa Allah abin nan ta fi wa Allah gatsali da rashin kunya kamar al'ummar yahudu amma a yahudu ba a yi musulmi ba ba a yi waɗanda su abdullahi bin salam ba wai guda ba ne wanda suka musulunta ko suka zama sahabba a nan sallallahu alaihi wasallam ashe kaga babu wata al'umma wata ƙabila da za ta yi wa kudin goro ka ce Allah ya ne wa wannan kabila a tashi alkiyama wani irin addini ne wannan wannan idan an kaddara cewa abin da kake faɗa cin bani ubayya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wanda a nan a karatunmu na na alwasiyatul kubra mun faɗi wasu abubuwa da suka faru to yanzu wani lokaci ne aka shiga na shirye-shiryen wannan tsinuwa ɗin kuma tuntuna an ma fara sai idan ka duba satellite tashoshin da suke da 'yan shi'a manyan manyan tashoshinsu na duniya irin su alkawuka irin su al'adwar yanzu ba da zagin sabo ba abin da ake zan kwanan nan wani mutum ya zo kime mara rauninsa kawai shi wai abin da yake so a yarda cewa a daina cewa na abin maza Allah adalai shi wannan ne ya zabe shi a daina cewa maza Allah sahabbansa adalai ne shi sahabbansa akwai munafikai a ciki ya kuma ɗauko littafin ibn taymiya yana cin mutunci yana ta zage zage ka san dan shi a duniya ba wanda ya tsana na irin ibn taymiya saboda babu wanda ya za su irin idan mun gama wannan karatun ba wani littafi za mu sa inda yake ragargaza su eh? amin to shi yasa ba sa sana sunan ibn taymiya ba sa sana Allah ya jarrabe su da su kuma rasa yadda za su wani da ya shi ki ba ma ibn taymiya ƙarya yake ba shi kaga mutum ya fara zautuwa ke mutumar da duk duniya mutumar da ga littafansa ga labarukansa ga tarihinsa ga almajiransa ga an ba ka zo ka ce babu shi to dara babu shi mu muka kirkiro shi maganganun da muka tsara a karkashin su sun yi ko ba su yi ba ko za ka za su kalla saboda haka yanzu ana nan ana ta shirye-shirye wasu gurare ana ta wake-wake ana dokan kirji an samu bakakken kayayyaki za a shiga malin fuskoki da dokan kirji da bulala da fasa jiki jini yana zuba a muna kasa ba da jin fara kasa jikin amma da za su fara mana ai ba za a ke ba ko ba za mu ke su fara kasa jikin ba ai za su fahimci irin addinin da suke addini irin wannan da zai rika ta ka fata jikinka ka fata jikinka kuma kaga wannan ai bata addini dan za ga kafofin watsa labarai na duniya inda za ka fahimci yahudawa na jin daɗin wannan dukunkunan saboda suna amfani da shi wajen ƙara muna da musulunci a ƙasashen yamma irin su CIA din nan yanzu da zarar goma ga Muharram ta zo duk za su dalla ma wannan abubuwan kyamara duk abin da ake ba za su ɗauka ba amma wannan abin yayin da wasu su fito suna dukan kansu da bulala sun cire abin da gardawa kanki sun cire kayan jikinsu suna dukan kansu a kawo yaro bai fi shekara uku ba a take shi da wata adda a fasa masa kai jini yana zuma wai shi ma ya taya Husaini bakin ciki sai sai su danda wannan aje ana nuna wa kasashen yamma ce to ga musuluncin nan duk wanda yake so ya shiga musulunci to baka zai haka zai yi sun ga mutane kace kace da jini ce musu to wannan shi ne musulunci amma ba za a ɗauko muryar da take inkarin wannan ba muryar da take cewa wannan abun ba addini ba ne wannan abu ba musulunci ba ne ba inda musulunci ya ce ka amarta kanka inna Allah la yun an ta'zibi hada nafsahu ba kuma zan lace ba Allah baya buƙatar azabar da wanda yake wa kansa kawai tsaye ya ki shiga inuwa cikin rana amma annabi ya ce Allah baya buƙatar wani bare wanda zai rika fafasa jikinsa kuma ya ce wa addini yake kuma dan Hassan da Hussein dan Hussein yake yi wannan babu shanka ba ruwan mu sai daga wannan bid'a sai da bai aska sata ba dan shi dai har ya koma ga Allah shekara 63 ba mu ga inda ya ki fuskar ba, ko ya mari kansa ko ya mari wata uwansa ko ya sa aka fasa jikinsa saboda mutuwar babansa saboda an kashe babansa ba an kashe sayyidina Ali ba kuma ba bisa zalunci aka kashe shi ba amma akwai inda aka saba karanta a Hussein ya tara mutane ya ce mu rika tuna kashe mahaifina don haka mu rika dukan kirjin mu muna zuba muna muna dukan jikin mu da kudala babu inda aka samu wannan sai na sallallahu alaihi wasallama za mu ga aka ce sai na Hamza a yakin Uhud sai na Hamza ba arin bai ba annabi ya taba cewa mu rika taro muna tuna bakin cikin kashe sayyidina Hamza sai ka faɗar haka to bayan wannan kuma a rika faɗar wasu kalmomi na la'antar mutane ba ji ba gani kuma a ce bauta wa Allah ake ana rera wasu waƙoƙi wasu suna ta kuka da gaje da gaje wannan ba addini bane ibn taymiya zai yi magana akan san sahabban annabi da karabar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana daga cikin san Allah shi kaga magana da ake cewa wa ibn taymiya baya san ahlul baiti ba san alibaiti zai kawo irin waɗannan maganganu a littafansa saboda haka wannan shine matashiyar mu ta sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kamar yadda aka sani wannan wata na al-muharram wata ne mai falala kuma mun zan yi tsokaci a kan haka da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa dangane da azumin ashura sannan da akwai azumin tasu'a wato tara ga al-muharram da goma ga almuharram kace wannan shi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai inganta ba mutum ya azumci goma da sha ɗaya abin da ya inganta mutum ya azumci tara da goma ko kuma goma shi kadai amma ba goma da sha ɗaya tara da goma ko goma kawai wani duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma ya tabbata a cikin sunna sahihiya ya tabbata a cikin hadisi sahihi sannan kuma muka yi bayani akan wasu bidiyoyi guda biyu waɗanda aka kirkiro aka jingina su da wannan wata na al almuharram musamman ma goma ga wata wanda yanzu muka yi maganar masu faffasa jikinsu suna mamarin kansu suna dukan kansu suna tada kura suna tsitsire da wasu bayan Allah wannan bid'a ce da aka kirkiro ta wacce ba ta da tushe ba ta da asali sannan ta ta bangare guda kuma aka kirkiro da wata bid'a ita ce kuma bid'ar cika ciki wasu suka yi bakin ciki suka nuna bakin ciki da sa kaya bakake suna zage-zage suna koke-koke wasu kuma suka ce mu cika cikin mu mu nuna farin cikin mu wanda su ma wannan bid'a ce suka kawo akwai waɗanda suka ji daɗin kashe na Hussein sun ji daɗin kashe na Hussein saboda haka sai suka ce gara su haɗu su yi murna su cika cikin su su raka shi to bayan da za a kawo bid'a sai an yi kokarin yi mata kwaskwarima dan gyara ta su waɗancan sai suka jingina abin da Husaini saboda an san Husaini sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam jikan annabi ne sai aka jingina abin da shi in ka ce bid'a sai sai ce baka san Husaini dan bid'a ba ta zo ita kadai ba sai an samu wani abu mai karfi an jingina ta a jikin su kuma waɗannan da suka tashi sai suka kirkira hadisin da bai inganta ba hadisin ƙarya sai suka ce annabi ne ya ce ka yalwata wa iyalanka wanda ba ya yalwata wa iyalansa Allah zai yalwata masa to kaga dan Najeriya kace Allah zai yalwata masa kaga shi ya fi komai a sa falalar wannan ta fi ta azumin ma ana cikin bala'i ana cikin kunci ka ce ga wani abu kai Allah zai yalwata maka to dai yadda zai yalwata masa din zai yi ko da kuwa mabako ne a ranar zai yalwata dan ba dan Allah ba da ka yalwata masa saboda haka sai suka yi wa mutane wannan tarkon wanda malamai ba su shuru ba sai da suka faɗi cewa wannan bai inganta ba wannan nabi ba inganta shi ba sannan kuma ga asalin abin masu jin daɗin kashe sai kawo sai su suka fito da cikaci amma suka fake da wani hadisin karya suka kuma yada shi cikin musulmi musulmi waɗanda ba su san ilimin hadisi ba da malaman da ba su san ilimin hadisi ba sai suka rika karantar da wannan aka rika cewa kanciyar Allah ya yalwata maka yalwata Allah ya yalwata maka ba tare da an san asalin ba kaga anan ba za mu ce ni wanda yake cika ciki ba shi ma baya son musayi a shi dai an dube shi ya ji wata falala kuma wacce ta dace da shi saboda haka sai sarki a to duk da haka sai wani wacce to ai duk da bai inganta ba a je dai a cika ciki kaga wani irin addini ne a ce duk da bai inganta ba dai ka je kai malami bai kamata ya faɗi wannan ba malami shi yafi kamata ba kowa ingantacciyar ingantacciyar koyarwa shin babu abin da manzo Allah ya ce ai kira ai azumi kai ne ce kai azumi kuma ka ce zaka cika cikin ka azumi aka ce cika ciki da azumi kaga akwai abin da suka yi hannun riga yanzu kaga a a ranakun sallah a ranakun sallah annabi sai ya nuna ranakun cika ciki ne Ya ce wa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah an yi sallar layya kowa ya yanka abin layyarsa wanda ma bai yanka ba an san masa saboda haka ga nama nan gaje gaje ko ina kaga sai ake ayyamu akilin wa shurbin wa zikrillah ka ce ka sha kai zikiri kaga wannan ita ce ka ciki ta musulunci bayan an gama abin nan kwana na goma da sha ɗaya na sha ɗaya na sha biyu na sha uku a yi ta cin nama kaga anan ba azumi ba sai kai azumi ba saboda akwai yanzu a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sauni sai ka ce a ah, ya kuma haka a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sauni haka ba za su haɗu ba to kaga mai cewa ai cika ciki kamar ya ce wannan ranar ayyamu aklin wa shurbin wa sauni ne wanda ba za su haɗu ba aka ce saumin ka samu bakinka anan akli wa shurbi wani ya ce to to ko in cika mutu cikin in an zo buɗe baki akwai wanda ya ce to na ji ba zan cika cikin ba amma an zo buɗe baki sai in cika masa cikin to kaga wannan ba dan Allah zai yi ba in dan Allah zai yalwata wa iyalansa yalwata masa mana a kowane lokaci sai dan ya yi azumi sai dan an ce za a yalwata masa saboda ka bid'a a kowane lokaci kai ta bid'a ce da safa kai ta da rana kai ta bayan faɗuwar rana ka yi ta bayan sallar isha'i ka yi ta duk dai bid'a ce in ka yarda da safa da rana ta bid'a ce to bayan an sha ruwan ma bid'a ce kada ka bambanta tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci bid'a bid'a ce ba za ta taɓa zama sunna ba kuma sun da kaji tushen ta ba da kyau hadisin da aka rawaito bai inganta ba ga abin da ya inganta to nazo za ka koyi da abin da ya inganta ba in ka sha ruwa kuma abin da ka saba ci ka ci idan an sha ruwa za ka ci naman talatalo za ka ci naman zabi za ka ci naman barewa duk ka ci ba wanda zai hana ka amma ka ɗauka ai saboda an ce a cika ciki ne za ka cika to wani ita ce bila amma dan ka ci abin da ka saba ci na shi ba wanda zai hana ka wanda ba baka saba cin baka ci amma ba da wannan niyyar ba na haka ba ci aka ka a ci abinci ba an yi mu baki a ci abinci amma kada a ci shi da wannan niyyar an ce in cika ciki na a'a ka cika cikin ka saboda kana jin yunwa wannan babu komai wannan yake cewa idan mutum yana zaune da mata da matarsa a kwana a tashi sai wata rashin lafiya ta same shi wanda ba a warkewa shin tana iya neman ya tsawake masa ta auri wani don kana maganar halacci ne halatta don ta ce ba za ta iya zama ba wannan ba haramun ba ne ta nemi wannan kuma ko da lafiyar kalau idan ce ba za ta iya zama ba tare da cewa babu wata illa babu wata cutuwa da take yi a nan kaga musulunci bai tilasta mata ba sai dai kawai ya ce ta yi kulki ne to ballantana idan akwai cutuwa da take gani ta bangaren ko kuma a zama a cikin wannan yanayin wata wala Allah zai ja ta zuwa ga wani abu na safan Allah take ganin gara ta nemi da sauke mata wannan babu komai in kuma ta yi haƙuri ta tuna irin zaman da suka yi musamman idan sun daɗe sun yi 'ya'ya ta tuna cewa ita ma fa Allah na iya jarrabar ta da abin da ya jarrabe shi da shi ta yi haƙuri to ubangiji zai ba ta ladan masu haƙuri ko ya halatta in taimaka wa kirista wajen yanka yanka masa kaji ko awakinsa tare da taya shi murna wato murnar kirsimeti saboda haka tare da yan uwa suka yi sun nuna sun fahimci amsa ya za ka taya shi murna akan sabon Allah har ka taya shi yanka mushensa mu bai halatta ba bai halatta ba malamai sun yi magana a kan wannan cewa ba za ka taya shi murna akan abin da ke sabon Allah ba a cikin sabon Allah ka dinga taya shi murna akan sabon Allah a halatta ba ibn taymiya ya wannan magana a cikin littafin da istiza'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil dan yana cewa wani littafi za a samu bayani akan wannan magana ibn taymiya yayi a cikin littafin da al-majlis ibn qayyim a cikin littafin da ahkam ahli al-dhimma nan ma yayi magana ya kawo maganganun malamai magabata irin su imamu ahmad akan wannan matsala kuma duk abin da suke cewa shine bai halatta ba wannan yake mun kasance mu goma sha shida sai muka tura mota ashe akwai wani mahaukaci ta sai ya mutu to wa zai yi azumi a cikin mu ku duka ku ko kashe shi saboda ka ku duka za ku yi azumi to waye zai yadda ku kaka ba masa azumi shi kai eh, kowa kamar yadda idan mutum goma suka haɗu suka yi wa mutum kisan gilla duka za a kashe su ba a cewa shi kadai ne a zaɓi ɗaya duk wanda ya mubashara suka haɗu suka yi ta dukan shi wanda ya doka wanda ya doka har ya mutu to ka tashi duka za a kashe su to haka nan in azumin fara ne idan sun yi tarayya wajen sababin mutuwar fi ta kuskure to za su yi tarayya a wajen kafara kuma ba a cewa a raba musu kafara kowa a ce kai kai azumi kaza kai kai a cikin mun yi kafarin cikin wannan yake an bani fili in saida akan kuɗi dubu ɗari biyar da hamsin sai na saida shi dubu ɗari shida kuma shi wanda ya sa na aikin wannan ba zai bani kokobo ba shin ya halatta in ɗau ɗan kan dubu hamsin da ya baka ba zai baka kokobo ba ai kake yarda idan ka ce kai ba za ka yarda ka yi masa dillancin sayar masa da wannan fili ba sai ya faɗa abin da zai baka ba da zai baka sai zama haram ba zai zama haramun ba amma in ka karɓa kai da ka zan ba zai ba ku ka amince duk abin da zaka sayar da wannan filin ko miliyan ɗaya zaka sayar da shi miliyan ɗaya za zaka cike masa a gaban sa in ya ga dama ya baka ya kyautata maka ya yi ihsani ya yi abin da ya dace idan ya hana ka ba ka da hakkin da zaka ɗauki kobo a cikin miliyan ɗaya wanda ita ce shara duk abin da baka mallake shi ba ba ka cin riba الضمان الضمان بالخراج alkharaju bil daman afwan alkharaju bil daman duk abin da kake cin gajiyarsa shine wanda zaka lami zaka zaka asararsa abin duk ba naka bane yau da a ce gwamnati za ta fito ta kwata filin kai ba ka da asara to ya za ka ci riba kuma kayan da baka da asararsa in wani abu ya same shi a fahimci wannan ce baka da asararsa to shi yasa aka ce idan ka sai kaya baka karba ba bai halatta ka je ka sayar ba saboda a lokacin da zaka sayar din da zaka ci ribar kayan da baka mallake shi ba baka yi sa ba in baka yi sa ba yana gurin wanda ya sayar maka kaga in wani abu ya samu kayan kai fa ba ka kayan ka sani amma in ka karba sai ka ce a mun kaga da bambanci an yi ciniki ga kayan ka nan ka karba sai kace da Allah dan aje mun zan je nan in dawo da wani abu zai faru ko gobara ko barayi kayan ya farwanta ta haka a ka'ida ba ka cewa ya biya ka tun da yanzu ajiya ka bashi wanda ka bawa ajiya kuma ka amince masa ya sa ka bashi wanda ka amince masa kuma baya biya amma idan kun gama ciniki sai baka karba ba sai ka tafi bai ɗauko ya ka ba kayan ka ba to da wani abu zai faru sai dai da maka da kuɗin da kawai zai nemo maka kayan kawo maka to duk abin da ko ba za ka ɗau kayan sa ba to ka cin riba shi yasa aka sa hauzi a cikin ciniki sai ka iski faɗin abin da ka saya saboda ka a fahimci wannan lokacin da aka baka ka sayar da fili filin ba za ka bari. na da fili ne za ka duk abin da wannan filin zai kawo na kuɗi to na da filin ko da ya ce ka sai mun dubu ɗari biyar da hamsin sai ka je aka saya miliyan ɗaya to kada ka zo ka ce ga dubu ɗari biyar da hamsin kai kuma ka danne sauran wannan abin da za ka danne kan haramun ka danne dubu biyu da ɗari biyar tana iya sadaki saboda yanzu rubu'in dinari dubu hudu da ɗari shida da saba'in ne kuma menene karancin sadaki magana mafi inganci wacce da suke mara wa baya babu la la la la haddari a kan lissadan sadaki ba ya da haddinsa mafi karanci ba ya da haddinsa mafi yawa duk abin da aka ba wa mace abin da ya zama mai amfani ne to zai iya zama sadaki duk wani abu mai amfani zai iya zama sadaki akwai matar da annabi ya aurar da ita da suratul baqara akwai matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya sadakin mijinta shine musulunta kamar ummu sulai lokacin da abu talha yana ba musulmi ba ya lele ta ce ni ba zan aure ka ba kana kafiri in ka yarda ka musulunta wannan shine sadaki ya musulunta zan wannan shine sadakin wasu ka ce to kaga shi ma ya zama muhajir ummu kai ya yi musulunci saboda mace a wannan ba haka bane saboda haka duk wani abu mai amfani ka duba hadisin mahi ba wacce aka auren da ita da da alqur'ani hadisi yana cikin bukhari lokacin da ta zo wannan mutum ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi ba ya da wani abin da zai je gida babu ya ce ko zobe ne na karfi ba kan shi walau qatalan min hadid ya ce ya ce bargwai abin nan gwadan da ke jikin kafa ba ka da wani gwadon ce wannan shi kadai ne a jikina in ba ta tsara zan tsawon sai ce mai kayan da ke alƙur'ani ya ce suratul baqara ce an kahtukaha ala ma ma'aka min alqur'an ka je na auren maka da ita a kan abin da kake da shi na a mata ko nawa ba zai kai ba saboda ka duk wani abu mai amfani wanda mace za ka iya amfana da shi zai iya zama zai iya zama sadaki cewa rubu dinar wannan bai inganta a wani hadisi ba wanda yake kayi bayani a sasin da ya wuce game da wanda ya yanka ya hada rasa ranar takwas ga wata sai yake cewa to malam kuma wasu wasu kungiyoyi wato yana magana akan kungiyoyin da aka ce amintattu ne ka ba su ka su za su yanka kuma su gyara wannan naman su kai su wurin da masu bukata suke Ya su sun yi wannan to su ma sai sun sake a su waɗannan kungiyoyi kungiyoyi da tauki akwai tauki wato ka wakilta wani ya yanka maka abin layyarka wanda ya halatta a shari'a kamar yadda annabi sallallahu ya wakilta ali ya yanka wasu daga cikin layyarsa to kana iya wakilta ma wani wannan kamfanin duka kamfani ne da yake karkashin Islamic Development Bank IDB wanda su kuma amfanin abin da suke yi maimakon a yi ta yanka dabbobi ana yadda su suna wari kamar da ke a shekaru da yawa da suka wuce a baya sai ya zama da wannan bankin ya ɗauki nauyin kawo dabbobin da masu aikin yankan dabbobin da gyara dabbobin a gyara naman a sashi a cikin freezer sannan a sashi a cikin jakunkuna a kai shi kasashe na bukata a je a raba musu maimakon layyar da za a yi da zama tana doyi tana wari kuma kusan duk malamai sun yi ittifaki akan halaccin abin da suke yi saboda ka idan ka riga ka ba su kuɗi to ka ta su ne kuma ba za su yanka maka da sai ba sai kakka zata waɗannan suna ba ta yankawa sai in ka ga sun yanka wasu dabbobi ranar takwas to dabbobi ne na fidiya waɗanda suka yi wasu mazura su su suka biya kuɗin fidiya su su ake yankawa shi wannan ba sai goma abin nan ba amma idan na hadaya ne ba sa yanka sai bayan an yi hawa arfa ranar goma ga wata saboda ka baka da matsala sannan da karshe ce yana rukun addu'a zai je wata jarabawa wanda zai samu karin girma a aikinsa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ayyukanmu gaba daya Allah maɗaukacin sarki ya mana gamdakatar sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in